to zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka. daga nan sashen hausa na gidan rediyon kasar sin da muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin beijing katin farko ashirin mun karbo shi ne daga wajen muhammad awaisu kafin ta gamawa a anguwar nasarawa gama jihar bauchi tarayyar najeriya ya kuma bukaci da a gaida masa da mai girma sarkin gamawa alhaji adamu abdulkadir da huwa sai magatakardan sarkin gamawa shalele da kuma ɗan dalman gamawa shu'aibu arab da Sabi'u mai manja gamawa da Mustapha na Babayo Garba da Bako Garba gamawa da Aliyu Muhammad Sa'id sarkin malaman gamawa sai Alhaji Bello Jadori da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Muhammad Awaisu kafinta gamawa unguwar Nasara jihar Bauchi tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo daga wajen abubakar lawal abubakar daura ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai nasara nasarawa funtuwa da usman shitu mahuta da sa'adatu sani katsina sai mudansir sani birnin kebbi da bashar kaman daura daga ƙarshe ya ce ba zai manta da fatima ibrahim gusau ba da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine abubakar lawal abubakar daura kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen yahaya abubakar karfi malumfashi jihar katsina tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da aminu alhaji buhari da koro jamhuriyar nijar sai hafizu balarabu gusau da mai nasara nasarawa funtuwa da sanin shaga kofar ƙaura katsina yana kuma gaida abubakar lawal abubakar daura da haƙilu zamani almajira malumfashi da ɗan hajiya mai 'yan kunna abuja da amina da ibrahim guga da nasiru musa Gafa sai lawal sani na kawu daura da Mudassir Sani birnin Kebbi da Usaini Dangote Karasuwa da kuma Sanayatu Yahaya da ke garin Karfi a malumfashi jihar Katsina. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kafin ku ji faifan farko a gurguje barin karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Yahaya Muhammad Maina. shugaban masu sauraron gidan rediyon kasar sin na jihar jigawa ya buƙaci da a gaida masa da majitaba muhammadu gumel da kuma wato alhaji ali kiraji gashuwa da malam usman mai wake gashuwa yana gaida Malam Gambar Ringin Gashuwa da Nuruddin Ibrahim Adam Kano da kuma Sama'ila Lawan Kofar Mazugal Kano sai Malam Idi ga Gombe da Awaisu kafin ta gamawa da duk masu sauraron gidan rediyon CRI na jihar Jigawa baki daya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin kocin lafiya mai gaishe su shine Alhaji Yahya Muhammad Maina shugaban masu sauraron gidan rediyon kasar Sin a jihar Jigawa. Masu sauraro ga faifan farko a shirin. जवा हो यारो ये तुमको हुआ क्या अजी हमको देखो जरा जवा हो यारो ये तुमको हुआ क्या अजी हमको देखो जरा ये माना अभी है खाली हाथ न होंगे सदा यही दिन रात कभी तो बनेगी अपनी बात अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो दिलदारो जवा हो यारो ये तुमको हुआ क्या अजी हमको देखो जरा ये माना अभी है खाली हाथ न होंगे सदा यही दिन रात कभी तो बनेगी अपनी बात अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो To madalla. Kada ku sha'afa kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa makarantar gwamnati ta 'yan mata ta Arabiya da ke Birniwa jihar Jigawa. ta kuma buƙaci da a gaida matadda. da kakarta hajiya amina muhammad kiraji gashuwa da hajiya fatima alhaji baba gaidam dambuwa road maiduguri sai ummin yar baba maiduguri da yar gashuwa gamawa da hajiya hafsat alhaji ɗanta ta shehu gamawa da hajiya umma lami wato unguwar tsangaya makwalla gamawa sai ikilima alhaji gambo mai magani gashuwa da humaira da sa'adatu da kande iyalan Malam Mustapha mai kayan miya gashuwa. A ƙarshe ta ce a gaida mata da Maimuna da Amira da Bashir, iyalan Malam Musa Girema gashuwa sashen nazarin harshen Hausa a Jami'ar Yobe da ke da Maturu. Da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa, makarantar gwamnati ta 'yan mata ta Arabiya, wanda ke Birniwa jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen wato shugaba na Madina Yahaya Dakar Senegal ya kuma buƙaci da a gaida mashi da haya Danda Najeriya da Isa Muktar Galim Kamaru sai Alhaji Haruna Wantan jihar Borno Najeriya da Sajar Muhammadu Iko Maganga Mukuku ƙaramar hukumar mulki na Sakaba jihar Kebbi sai Gambo Malam Liman mai shago kasuwan Galim. da Salihu Kale Galim Kamaru da Malam Malinta Galim Kamaru da kuma Inuwa Mai Biredi 'yan gayu a Galim Kamaru. Sai Alhaji Abdu Muhammadu Afalla Nijar da Malam Malam Mai Zanen Hula Gololo Jihar Bauchi da Tukur Harka Tsohon Garin Rijau Jihar Naija da kuma Alhaji Isa Musa Bertuwa Kamaru da Alhaji Umaru Hamman Gabdo Galim Kamaru da Mustapha Riyad Saudi Arabia. A ƙarshe ya ce a gaida mishi da alhaji balarabe garba gallim da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine shugaba na madina yahaya da kar senegal masu sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin मेहनत से मिले जो उस पे गुजार दूसरे के मान को ठोकर से मार आएगी इधर भी एक दिन ये जमाना अभी है खाली हाथ न होंगे सदा यही दिन रात कभी तो बनेगी अपनी बात अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो koma Dalla kada ku afa kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu na yau da kullun Sagiru Misbahu Daura Dole jihar Katsina tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malam na Madina Kwargwam Daura da Malam yahya Rijira Tsamiya Daura. da balaraba ba wisko daura da malam ibrahim mai kayan miya tashar kudu daura sai hajiya dada Sa'ud Bauchi da Malama Binta Muhammad Nasir Kofar Marusa Katsina da Hajiya Safiya Daura da dukkan mambobin muryar talaka na ƙasa da muryar talaka reshen jihar Katsina da sauran 'yan uwa da abokan arziki da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Sagiru Musbahu Daura jihar Katsina tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Isa Lawan Girgir dan masanin girgir kuma sakataren kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshin jihar yobe ya buƙaci da a gaida masadda wato ya walawar gazau direban girgir da baba gana alhaji guzumbana da ɗan liti mai gyaran rediyo guzumbana sai sale 80 dumbari da alhaji ibrahim direba girgir da alhaji bashir koli girgir da Amadu Emre mai waya bakin kasuwan girgir da shugaba Haladu Marshal girgir da Alhaji Gambaringin Gachuwa da kuma Sama'ila Alhaji Imamu Gachuwa da Usaini Dangote Karasuwa da kuma Bala Usman Karasuwa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Isa Lawan Girgir sakataren ƙungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshen jihar Yobe. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karbo daga wajen Odita janar Muhammadu Gande Faya Sabis Sokoto ya kuma buƙaci da a gaida masa da Muhammadu Dan Fulani mai tambola maraɗi jamhuriyar Nijar da sakatare Dan Fulani kafinta Lulubo Bodinga jihar Sokoto sai Amadu Ahmadu Altine na Chadi da likita Abbarori layin mata Kano da ma'ajibataru mai gwanjoji Meta Yola sai sakatare Ma'aru Makaho Yankara da Alifi Lasko makanikin mota More a ƙarshe ya ce yana gaida alhaji umar jirgi mai hoto wan mako shugaban zaɓi sanka na jihar sokoto da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine auditor janar muhammadu gande faya service sokoto masauraro ku shakata da wannan faifai da jamila ta zaɓo mana. इसको छूना नहीं हे राम राम ये तो है पाप की गठरी तमाम कब ये बदल जाए किसको खबर लग जाए हमें भी सोने के फिर ऐसे उड़ेंगे हम सब यार से लड़ेगी मोटर का हसीना होगी गले का हार अरे यारो मेरे प्यारो Milimano. Oh, To a gaida Jamila. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin kai tsaye muke watsa muku shi daga birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. Balkisu matar Mudassiru Muhammadu ta fawa balewa ta kuma buƙaci da a miƙa mata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aminan mai gidanta Sagiru Misbahu Daura Dole da Nasiru Yunusa Garko mai bulo da Abdulsalam Muhammad Lema Tsagem sai Prince Ya'u Adamu Bulkaciwa da Muhammad Muhammad Mu'azu da kuma ƙawayenta Zainab Muhammad Mu'azu da Zainab Umar Tela Mudalawan Bauchi da kuma mai gidanta Mudassiru Muhammad Tafawa Balewa. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce wato Balkisu matar mu da Sirru Muhammadu Tafawa Balewa, jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karbo daga wajen hassan lawal koli unguwar harwa ghana a jihar gombe ya kuma buƙaci da a gaida masa da musa isa bolari gombe da husaini gombawa saudiya da alƙa sabon kuɗi saudiya da mudassir muhammadu tafawa balewa da aƙilu gyara sa'a da mudassir mando kaduna da mudassir sani birnin kebbi da baban gida ci mai shinkafa sai Abdullahi Muhammadu Mayyama da Yusuf Babaji Jalam da likita Abarori kasuwar mata Kano da Prince Muhammad KSMK Argungu da Abdullahi Haruna garin alkali da Adamu Aliyu Ungulde da kuma Prince Ya'u Adamu Bulkaciwa. da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya. Mai gaishe su shine Hassan Lawan Koli unguwar Herwa Ghana, Gombe tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Muhammad Garba Sabiola Sa'idawa Gashiwa jihar Yobe ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Umar Forever Gashiwa da Adamu Aliyu Ungulde da kuma Adam A. Adam Gashiwa sai Garba na Kolo a Jaura da Isa Mai Kati Gashiwa da Hassan Muhammad Binanci da Alhaji Gambo ringin Sabon Garin Gashuwa da kuma Aminu ɗan Kaduna Amanawa da Usman Maiwake Gashuwa da Baffa Haruna Bajoga da Ali Rafka na Gashuwa da Alhaji Hamisu Mai Kayan Miya Kasuwar Gashuwa sai Comrade Bala Usman Karasuwa Yobe. A ƙarshe ya ce yana gaida Usaini Dangote Karasuwa shi ma a jihar Yobe da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Muhammad Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. कितना पागल ये दिल हमारा है हम तो एक दूसरे पे मरते हैं हम तो एक दूसरे पे मरते हैं मादल्ला ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. faye masu daɗi da kaɗe-kaɗe da waƙoƙi da kuke ji, Jamila ke ta ɗawainiyan saka mana si. Da fatan za ku kasance cikin nishaɗi kwanciyar hankali da rufin asiri. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Gambo Ciral Wural a Damaturu jihar Yobe. ya kuma buƙaci da a gaida masa da ya ce ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa gaba ɗaya na nan cri sannan a gaida masa da isa lawan girgir da muhammadu sani Ga gazas cinade ybc sai alhaji umar forever Gashiwa da adam a adam Gashiwa da idris m idris da maturu da kuma sa'idu abdullahi da maturu a ƙarshe ya ce yana gaida amaryarsa fatima da kuma ɗiyarsa amina da fatan dukkansu za su kasance cikin ƙoshin lafiya rufin asiri da kwanciyar hankali mai gaishe su shine alhaji gambo ciral gural da maturu jihar yobe tarayyar najeriya kati na gaba da yanzu haka ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen wani mai sauraron namu shima na yau da kullum wato arabiyu muhammad mai faci gidan madi a Sokoto tarayyar Najeriya tare da garba na hali kamba da kuma shehu bashir fulani gaba ɗayansu sun buƙaci da a gaida musu da abubakar babar rabi sarina da kuma hassan muhammad binanci sokoto da bala muhammad damban da muhammadu suleiman tamsuwa ɗan nijar sai mu da sir muhammadu tufawa balewa da shamsuddin mai sai da biredi gidan madi da abdullahi gidoga gidan madi da kuma sha'aibu gidan madi da sha'aibu da ɗahiru yakubu rurum sai kuma sha'aibu abdullahi ɗan gebe sokoto da bala muhammad damban da kuma yusuf mai kyautan dariya adamawa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne rabi'u awwal mai faci gidan madi a sakkwato tarayyar najeriya da garba na hali kamba da kuma shehu bashir fulani to da wannan gaisuwa na haɗin gwiwa daga wajen Arabiyu awwal da garba na hali kamba da shehu bashir fulani muka kammala shirin namu na yau a madadin jamila da ta sada ni da kuni fatima inuwa jibril da na karanto daga nan birnin beijing nake fatan za a kasance lafiya da kwanciyar hankali cikin rufin asiri sai mun ga sauran sakonni da za ku ta aiko mana zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki allah ya ba mu alherinsa Allahuma amin मेरे दिल का चैन चुराए एक चंचल शोक हसीना मेरे सपनों में आए मुझे एक झलक दिख लाते वो मेरे दिल का चैन चुरा चले बल खाके मदहोश कर दे मुझको देखे जो वो शर्मा के चुरा बाहि वाला यही दुआएं मांगू हर पल वो मुझको मिल जाए चंचल शोख हसीना मेरे सपनों में आए मुझे एक झलक दिखला के वो मेरे दिल का चैन चुरा